sa wa 'ya'yanku suna aisha ku girmama aisha ku gina masallaci ku gina makaranta ku sa sunan as-sayyida aisha as-siddiqatu bintu siddiq babbar malama ce da a cikin sahabbai ba a gwada iliminta da kowa har mahaifinta abubakar sai da ya karatu ta mishi gyaran karatu ka karanta littafin al-isaba fi mastadrakatu aishatu ala sahaba al al'allamatu zarkashi ya rubuta wannan littafi al-isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba ka shi wannan al'ijaba ha da ira da mastadrakatu ala aisha ala sahaba in ka karanta wannan littafin tarihin aisha ne amma tarihinta a matsayinta na babban malama wadda ba malamin da ya karatu a zamanin shi sai da ta ci gyaran shi har babanta abubakar daga ciki imam bukhari ya ruwaito inda ta zo ta ji abdullahi dan umar ya yi wata fatawa ibn umar ya ce duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta tsefe kitsanta sai aisha ta ce a allah ya ji kan baban abdurrahman abdullahi dan umar ya yi kuskure ta ce to ya sa mata su yi talkwabo mana tun da haka ne janaba ba za ta iya kama kullum ba to haka ce duk sanda janaba ta faru sai an tsefe kitso to ai gwamnati talkwabo kawai ta huta ba gashi sai ta ce ni da manzan Allah muna yin wankan janaba annabi bai taba ce min in warware gashin kaina ba sai dai ce in ɗibi ruwa su uku in zuba a kaina haila ce ake warware gashi sai ta ruwaito hadisi daga annabi hadisan suna nan cikin sahihul bukhari wannan ita ce aisha jama'a to kuma duk inda za ku ga munafukai sun yi suka ko